bai yaudare ni ba ya yaudare ni oho dai gashi nan dai eh. amma dai ina mishi fatan alkhairi amma kuma dai Allah ya isa ban yafi masa <laughs> menene ya faru ba ta kai da Allah ya isa azalimi <clears throat> ne me miki ni a matsayi na na tsoho ni ma yake dawowa a gida yadda kake yadda tarbiyyar gidanku manyan 'yan kasuwa da muke da su a nan arewa wanda muna kallon tasara da wata ƙawata ne na fara tiktok lokacin tana yi a wayanta su irin sai abin yake dan birge ni sai na fara but dama dai akwai wani app da ake ce mishi laiki so ni ina yin laiki din so a lokacin sai na yi downloading um, TikTok din uh, TikTok app din na fara. Hmm, to me kike yi a TikTok? Ni kam dai ba abin da nake wanda ya wuce dai in waka ta yi min in yi mamin din shi kenan hmm. kamar wacce waka ce kika a baya to ba zan iya rera waka ba amma dai na san na hau waka do dai ba ma hawa ne ba sai dai in dora hoto haka dai ko dan hada videos da ni hmm. maybe wani ya ce wai Hafsa ta taba yin aure kai Hafsa ba ta taba aure ba to amma akwai shirin nan gaba insha Allah nan ba da dogon lokaci ba insha Allah kenan akwai tsaye <laughs> ai ba za a rasa ba in na ce ma ba ai na yi ƙarya amma kamar a baya mm. sai nawa kika yi soyayya haka ba za ta iya wuce uku ba hmm, to uku nan akwai wanda yau da rike a ciki bai yaudare ni ba ya yaudare ni oho dai gashi nan dai eh. amma dai ina mishi fatan alkhairi amma kuma dai Allah ya isa ban yafe masa <laughs> menene ya faru ba ta kai da Allah ya isa azalimi <clears throat> ne eh, me miki ba wani abu ya mun ba amma dai kawai dai na ce azalimi ne in ba gani ai babu ma damu to me ka Allah ya isa tsakanin masoya a to dama ai ita a soyayya ta gaji haka duk inda kake soyayya da mutum akwai yanayin da za ta iya zuwa akwai wasu abubuwan da za a iya maka kai a matsayin kai a bangaren ka za ka iya ganin shi kamar cuta ake maka amma shi ta bangaren sa mai yana ganin daidai ah. ne shi menene abin da ya miki ta kame mai kawai dai azzalimi ne macuci ne shi bai ma dai da hankali dai kawai da alama dai har yanzu abin <laughs> yana cinki a zuciya da haka ba ma za ki iya magana a kai ba Wala abin baya damuna to amma me ya zafi za ki ce kin yi masa Allah ya isa kuma ban babu rami ka gami ni dai na ce ina masa fatan alkhairi amma kuma ina yi mishi Allah ya isa eh me yasa kawai hakan nan ra'ayi na ba rabu lafiya ba kenan wallahi lafiya don muka rabu amma dai kawai ni na mishi wannan Allah ya isa e akila ko wani tabo kenan da ya ban miki ni bai ban min tabo ba saboda a zuciyata babu gurbin da wani zai iya ban min tabo amma misali me yin kewa a rayuwarku ta soyayya da shi rashin gaskiya kamar ya kenan duk abin da za ka yi dai ko da ba a soyayya ba idan har kana faɗan gaskiya akan abu duk wahalar da za ka sha to akwai ranar da za ta fitar da kai to shi kuma abar da ya rasa kenan mhm. amma wace irin hidima ce miki sanda kuna soyayya to ya dai daidai <laughs> gwargwadon shi dai hmm. ya yi wace hidima ce wani saurayi miki cikin guda uku nan da ba za ki manta da ita ba dukansu eh wani ne fi wani hidima wanda nake tare da shi yanzu me ya miki abubuwa da yawa kamar me da me ba sai na lissafa ba amma dai abubuwa da yawa to ba ga ganin ki da ake a tiktok mm. wasu na cewa kamar ana ganin ke a cikin fina-finan hausa haka ne ya aka kika shiga kaniwu ni yanzu ta ina ma zan iya tunowa um, ta sanadin yusuf mai kibiya hmm. na shiga me ya faru lokacin shi ya baki shawarar cewa ya kamata ki zo a dama da ke ko kishi ke da sha'awa kawai ni nake shi da sha'awar abin a lokacin amma ba wai shi ne ban shawara ba ni nake da shawar abin mm. su lokacin muna tare da shi sai za a yi wani aiki sai muka je tare da shi mm. kenan kika ce kuna tare da shi wani zai ce lokacin kuna soyayya kenan ko koya eh lokacin mun yi soyayya da shi mm. to da wani fim da kika fara wallahi yanzu ba san iya tana sunan fim din ba gaskiya to yanzu dai akwai fim din da fuskar ki ta fice a ciki wato laure kin fito kuma a matsayin ki na kabila a wannan shiri wani rawa da kika taka ana kiran ki in zan iya tunawa da iyabo eh, shin kina da alaka ne dama da su inyamurai da kika fito a ciki ko yarbawa ne ne ba ni da alaka da yarbawa ba ni da alaka da inyamurai kawai dai ban sanya zan sa maka abin ba kawai dai irin abin zan iya cewa kamar ni yanzu bana tunanin akwai role din da zai iya zuwan mun ba zan iya yin shi ba na ɗauki hakan kamar kowa da irin nashi talents din hmm. kamar ko ta canja yare ko ta wani abu ina tunanin da ya zo ta kaina zan iya yin shi ina da wannan confidence din wani sin zaki iya tunawa wanda ya koyi baki dariya ko ya baki takaici a cikin wannan shiri na lauri ai ne ga baki ɗaya <laughs> in dai wanda za a hada da lauren ne a cikin sin to ni kawai yana bani dariya saboda gabaki ɗaya irin abu ne kamar za a irin gashi nan kamar reality kamar drama dai gashi nan dai hmm, to ni zaki guda mana gaskiya dai ai hakuri ba zan iya gudawa ba in girman Allah ki hakuri ni na san wallahi baki mata komai ba ta kama ki ta da keki insha Allah zan shiga cikin daki zan je in mata fada in Allah ya so da wannan ba ta sake faruwa ba wallahi ba dai ina ganin mutuncinka a gida ne ba ko wallahi da sai na kai karan ku kai da ka police station ni na ta kama ta ma wana abu mata na ka mai karfi kamar doki wala ko namiji bai kai ta karfi ba ta zo ta kama ni tana dukana wallahi da sai na kai ku karan wasu suna cewa dama kamar wai wannan abin da yake duk sai an yi abin nan sai an kai gwara nake in an je ɗauka fim kamar me kenan wai sai an sha wahala ke yin sun guda ɗaya kina wahalar da <laughs> ki gudu gaskiya dai bana tunanin haka ko ba ma taba jin haka zai hana ki gwada musu yanzu su to saboda me zan gwada abinda ba ka sa aina ake gwada to a bani script din a gani mana wani daga ciki dai guda ɗaya ki ah. zaba ki darje ki gwada to an san Hafsa kuma a fage na sana'o'i na dogaro da kai hmm. har ma an ce kina koyar da wasu sana'o'in hannu gaskiya ne to ya wannan fagen yake to ita dama dai rayuwar na musamman ta yanzu ai dole sai da sana'a inda mutum ya san kanshi ba zai iya zauna hakan nan kara zuba ba ina ina koyar da abubuwa da dama abin da ya haɗo daga yadda zaka haɗa ɗan kunne abin hannu sarka key holder da plates irin tray haka duka dai ba abin da bana iya koyawa dai ta nan bangaren ne sannan kuma muna sai da kayan sawa abin da ya shafi dogayen riguna a tampa lace mayafai takalma har ma da kayan maza to wai in muka dan koma ba me ya zafi hafsa ce ba za ta aure yaro ba ba zai yi ne ba ni a yanda na ɗauka saboda ni ina son mutumin da zai iya zaunar da ni ya gaya min ya ce wancan abin da kika yi kaza ba daidai ba ne ba amma in ina ganin kamar yaro ne mai bi shekarunmu kaka da yawwa ba zan iya irin bana tunanin wannan respect din zai iya zuwa ba za ki iya girmama ba wai ba zan iya girmamawa ba amma zan dinga ganin abin a wani iri ne mm. to shine kawai amma misalin aka ce baban yaro ne mm. to ko da kin sha wahala ne a wasu yara <laughs> ba na soyayya da yara ni ai mm. amma an ce ana kishin kishin kuna soyayya da dan baba ko shi babba ne <laughs> sai ana magana sai ka ɗauko wata magana ta daban <laughs> shi yanzu ya fita a sauran yaran kenan baka ji haka daga baki na ba kuma ni ba zan ce komai akan haka ba saboda akwai abin da yake faruwa idan kana tare da mutum ko abokinka ne ko kawarki ne ko menene dai bai kamata dan ki fito ki faɗi wani abu akan shi ba mm, da komai zai iya faruwa ba san inda gana za ta faɗi ba ni dai kawai abin da na faɗa kenan <laughs> kar ka ƙara min magana a baki mm, to watakila cikin samarin can uku watakila ko ni mai dan karancin shekaru kenan da ya sa kika ji jiki gaskiya babu mai karancin shekaru to a haka kani wadda haka ki ta gwagwarmaya wani kalubale kika fuskanta Mm, to misali kamar harkar Kannywood da yanayin da mutane suke kallon abin daban ya danganta kai ma da yanayin da ka je ma abin idan ka je wa abin a matsayin sana'a zai zo maka a matsayin sana'a idan ka je mishi a haguwar hanya zai bi da kai ta bangaren hagu to da sauri kika cimma to alhamdulillah ba za a ce babu ba don ko misali ka je guri a ce na kaza kamar ko wane kaza ko kuma a wane kaza ne shi ma ai wannan zan iya cewa nasara ce yanzu waɗanda suke ga suna son hausa a gaya musu koma da baya kenan kin rufe ba <laughs> ni fa ban ce haka ba amma dai ni dai maganan da nake yi ina da saurayi kenan ba wai mm, amma shin magana ta je gaban iyaye ko kuma da sauka magana tana ta je gaban iyaye mana in har aka ce tsayayyen saurayi ai wanda ke nan magana ta riga ta yi nisa amma kuma in dai magana ba ta yi nisa ba ai kawai kwararro ake yi Allah ya tabbatar da alkhairi amin ya Allah